Yohana Sura goma Hakika ina gaya muku, duk wanda bai shiga wurin da ake ajiye tumaki ta kofa ba, amma ya haura ya shiga ciki ta wani gefe, to, shi ɓarawo ne, ɗan fashe ne kuma, wanda ya shiga ta kofar kuwa, shi ne makiyayin tumakin, mai gadin kofar yakan buɗe masa, tumakin kuma sukan saurari muryar makiyayin. yakan kira tumakinsa da sunayensu, ya bi da su ya kai su waje. Bayan da ya fitar da dukan nasa waje, sai ya yi tafiya a gaba, tumakin kuma suna bin sa a baya domin sun san muryarsa. Ba za su bi bako ba, sai dai su guje shi, don ba su san muryar bako ba. Yesu ya fada wa mutanen wannan misali, amma ba su gane abin da yake fada musu ba. domin haka Yesu ya sake ce musu, Akika ina gaya muku, ni ne kofar tumakin, duk waɗanda suka zo, kafin ni, barayi ne da yan fashi, kuma tumakin ma ba su ji su ba, ni ne kofar, wanda ya shiga ta wurina zai sami ceto, zai shiga ya kuma fita yana kiwo. Barawa yakan zo ne kawai don sata da kisa da kuma alakarwa. amma na zo ne domin su sami rai, su kuma same shi cikakke. Ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa shi ne yakan ba da ransa domin tumakin, ɗan hayar da aka yi hayarsa don kiwo, shi ba makiyayi ba ne, tumakin kuma ba nasa ba ne, saboda haka da ganin kirkeci yana zuwa da gudu, sai ya bar tumakin ya gudu, kirkeci kuwa ya kama tumakin. ya kuma warwasar da sauran. Mutumin ya gudu ne domin aikin kuɗi ne kawai yake yi, kuma ba abin da ya dame shi da tumakin. Ni ne makiyayi mai kyau, na san nawa, nawa kuma sun san ni, kamar yadda dai na san uba, uban kuma ya san ni, ina kuma ba da raina domin tumakin. Ina da waɗansu tumaki kuma waɗanda ba na wannan garke ba ne. su ma dole ne in kawo su, za su kuwa saurari muryata, za su zama garke ɗaya, makiyaye ɗaya kuma, abin da ya sa Uba yana kaunata kenan, saboda ina ba da raina domin in sake ɗauko shi kuma, ba mai kwashe mini rai, domin ni da kaina nake ba da shi, ina da iko in ba da shi, ina da iko in ɗauko shi kuma, abin da Ubana ya umarce ni in yi. kenan saboda wannan magana da yesu ya yi sai yahudawa suka shiga muhawara da juna kuma da yawa daga cikinsu suka ce ai yana da aljani ne shi yasa yake hauka don me za ku saurare shi amma waɗansu kuwa suka ce a'a ai wannan magana ba ta mai aljani ba ce ashe aljani zai iya budewa makaho ido lokacin sanyi ne, ana kuma bikin mikawar haikali a Urshalima, Yesu kuwa yana zagaya a zauren Solomon a cikin haikali, sai Yahudawa suka kewaye shi suka ce masa, Har yaushe za ka bar mu cikin shakka, in dai kai ne almasihun, ka gaya mana a fili. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, na riga na gaya muku, ba ku ba da gaskiya ba, ayyukan da nake yi. a cikin sunan Ubana su ne suke nuna kowane ne ni, amma ba ku ba da gaskiya ba, domin ku ba tumakena ba ne, gama tumakena sukan yi biyaya da abin da nake faɗa, na san su, suna bina kuma, ina ba su na har abada, kuma ba za su taɓa mutuwa ba, kuma ba wanda zai kwace su daga hannuna. Ubana wanda ya bani tumakin ya fi duka girma. ba kuwa mai iya kwace tumakina daga hannunsa, da ni da uban ɗaya ne. Sai Yahudawa suka sake debo duwatsu domin su jejjefe shi, sai Yesu ya amsa musu ya ce, Na yi muku ayyuka masu kyau masu yawa kuma daga wurin uba, a kan wanne a cikinsu za ku jejjefe ni? Yahudawa suka amsa masa suka ce, Ai, ba don wani aiki mai kyau da kayi ne za mu jajjefe ka ba, amma don maganar sabo ga Allah ne, kai da kake mutum kawai kana mai da kanka daidai da Allah. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, a rubuce yake, a koyarwar ku cewa Allah ya ce, Na ce ko alloli ne, mun dai san cewa rubutacciyar maganar Allah bata ƙarya, idan Ubangiji ya ce, da waɗanda suka ji sakonsa alloli, to, ni wanda Uba ya keɓe ya kuma aiko ni duniya, maganar reni ga Allah nake yi kenan da na ce, Ni ɗan Allah ne, in ba ayyukan da Ubana yake yi su nake yi ba, to, kada ku gaskanta da ni, amma in su nake yi, ko ba ku gaskanta da ni ba, ku gaskanta da ayyukan, don ku sani. ku kuma gane cewa Ubana yana cikina, ni kuma ina cikin Uban. Sai suka sake yin kokarin kama Yesu, amma ya fita daga hannunsu. Sa'anan Yesu ya sake komawa ketaren kogin Yodan, wurin da Yohana ya yi baftisma da farko, ya zauna a can. Sai mutane da yawa suka zo wurinsa, mutanen suka dinga cewa, Ai, Yohana bai taɓa yin alamar ban mamaki ba. amma duk abin da ya faɗa game da wannan mutum gaskiya ne. A wannan wuri kuwa, mutane da yawa suka ba da gaskiya ga Yesu.